بل تؤثرون الحياة الدنيا للي kuna gabatar da rayuwar duniya ne kuna fifita ta akan rayuwar lahira duk da abin da yake tsakaninsu na bambanci mai girma